Assalamu alaikum jama'a bidiyon mu na yau insha Allah zan nuna muku wani hanya wanda ka bi kai boosting din page ɗinka na Facebook wanda zaka kai boosting din Facebook page ɗinka cikin free ka samu followers a cikinsa wanda zai taimaka maka wajen idan kana amfani da website haka kana website da kana samun traffic through wannan Facebook page ɗinka to a yau insha Allah zan nuna muku hanyar da ka bi ka samu followers a cikin wannan website din kan free active followers za ka samu amma kafin na idan wannan shine zuwan ka na farko na channel ka kamar ka danna na alamar subscribe sannan ka danna alamar karawa ka zabi wani wanda daga zana mun ɗaura sabon bidiyo da asanar da kai da yawan jama'a da ga wani ya riga da ya buɗe facebook page ma wani kuma yana so ya bude amma kuma za ga mutum bai san ta yaya da ya sami followers ba active followers wanda ga ya je ya biya kudi ana masa cheat haka wani kuma ya bada advert wa su kamfanin facebook din wanda advert din naku ya dan yi tsada hakan nan dai wani ba zai iya ba su a yau insha Allah na muku hanya mafi sauki wanda da aka sami active followers free ba tare da ka biya wani kuɗi ba ko kuma ka yi wani wannan kuɗi da ka same su kawai yanzu bari mu fara bidiyon so da fari da ka shigo cikin feji ɗinka ne wanda ka yi creating ɗinsa ga wanda ba su san yadda ake creating feji ba a facebook akwai wani bidiyon da na yi na yadda ake creating feji zan ajiye muku link na wannan bidiyon a description ko kuma ka duba cikin bidiyon na za ka gan shi yadda za ka buɗe feji to a ka buɗe shi ko abin da yake da bukata shine for example da kana yin wani posting haka wanda zai dan ja hankalin jama'a kamar ko posting abin da ya shafi na muhawara haka nan aka ce kaza kaza wanda da ka jawo jama'a dai su ta yin magana a cikin comment section ko kuma for example akwai kuma wanda da ga suna amfani da irin hotunan yan fim hakan nan suna daura a cikin wannan ɗinsu a cikin facebook page ɗinsu wanda daga ga wasu sukan ɗauka ma an fim ne to shi ma wannan yakan jaho mutane gaskiya yanzu daga ga ka ya sami followers da yawa a cikinsa for example yanzu zan nuna muku dai wasu wannan ɗin ko yauwa to yanzu for example kun gani ga wannan ɗan takardar haka ya ce kar ku ce komai muna so mu gane masu free facebook ne shi nan ga kuma abin da ya rubuta a saman na yana so ya gane masu free mode ne hakan nan so mutum ya ga ina da line nan haka zai je ka gane to kamar ku kuke gani gashin nan ta sanadiyar wannan dan fostin din gashi na ya samu comment wajen 280 ya samu likas 578 ga sharing nan ma so haka za ka na iya ɗaure irin wannan abubuwan wanda zai jawo hankali bayan haka da wasu da yawa za su na bin wannan wannan posting ne na su je cikin account ɗinsa na za su je cikin account na su masa following saboda posting din ya dan wannan to aka in kai kasa so aka let's see banana muku ne su haka dai ga kamar yanzu gano wannan sun ɗaura wannan ɗin murji hakan nan tura ku ga ga ya samu laikin 2100 da ga comment 100 da wannan wani abu gashi nan su sun yi amfani da sunan ta ne murja ibrahim kunya ma kuma idan ka shiga da ka samu ba wai asalin ita ba ne ba ita ba ne asali mai akawuntun to sun yi amfani da sunan ta haka to kuma ka yi amfani da sunan mutum ba haka za ka iya samu ba lallai sai ka yi amfani da sunan mutum ba amma za ka na iya ɗauko hotunansa kana postawa a ciki so let's see ma ga shi nan shi ma dai da sunanta still suka yi amfani hotunan ta kawai suka ɗan ɗaura shi nan shi ma ya samu laikin dubu ɗaya da ɗari shida bari mu ga followers ɗinsa gani ya samu followers wajen 293 so haka duka haka daga duka haka ake samun followers ba wai ka je kana ta ba da wani advert ko kuma ka je ana maka cheat ba ta wannan hanyar da ka iya samun wannan so sai bari na sake nuna muku wani so ga wannan shi ma za sun saka kani hutu yawan actress din nan to kun ga shi ma ba wai da sunan ta suka yi amma ga shi nan first din ya samu wajen 1.1k hakan nan dai to da na iya ɗauko hotunan su wayannan yan fim ɗin haka kana fostawa daga account ɗinka kawai na tafiya na gudu ga wannan shi daga idan kana da da daga kawai account din kai na tafiya to ko da ba hotunan su ba za ka iya zuwa ka samu kaɗan nemo wani fostin haka wanda ka san dai dan ji hankalin jama'a da ka san dai dan jawo magana haka a comment section wanda da tafiya comment section a wannan na ya insha Allah da ka samu real active followers ba tare da ka yi wani cheat ko kuma ka ba da advert masu kamfanin facebook in ba ko wannan da aka samu real followers duk lokacin da kai posting za su yi liking din abin da kai fostin ko bidiyo ne ko ma menene da ka yi wani wanda kuma insha Allah da ya taimaka maka idan ka tara followers da yawa a ciki kana samun kuɗi a cikin website ɗinka da kana iya samun traffic daga wannan facebook ɗin daga wannan facebook page ɗin zuwa website ɗinka a ciki kamar da kuke gani kuma still su ma kamfanin facebook ɗin sun fara biya suna biyan masu pages hakan nan amma kuma wanda yake ɗaura videos dole sai kana ɗaura videos ne kana kaiwa wani mataki kawai za su fara biyan ka su ma wannan facebook page ɗinka so aka iya binta wannan hanyar ka samu free followers ba tare da ka siya ba ko kayi wani wannan yadda kuke gani haka to yawanci inda da aka je kaga wasu pages ɗin da suka girma haka da ga duk ire-iren haka suke yi ba wai ko advert ake bayarwa ba ko kuma cheat ake zuwa a yi wa mutum duk ire-iren haka suke farawa a hankali a hankali da ga fejin ka wata na wannan ko lokacin da ga fi sati ma kana posting haka na hotunan ko wannan za ga abin ka baya tafiya amma wani lokaci da ga kana yin posting wani wani hoto haka ko wani wannan ko za ka shi kaɗansa ya ya yi bulo ko ya tafi hakanan sai kuma kana kana da shi yari idan ka yi wani postin haka da aka ɗanyi sharing ɗinsa ko da baya wa sharing ɗinsa da ka su rufe ma account ɗinka su si banding ɗin account ɗinka kamfanin facebook ɗin da kana iya ɗan sharing ɗinsa a cikin group sa hakan dai na taimaka maka wajen dan kana sharing ɗinsa a group haka dai taimaka maka wajen wannan account inda ka buɗe yayi blowing so a nan bidiyon na mai zo karshe idan wannan bidiyon ya burge ku kar ka manta ka danna mana alamar like ka yi subscribe idan kana da wani tambaya za ka iya mana a comment section insha Allah za mu amsa gode